ka san fa ni gidan gaba nake gaba kuma ni mutum kun mutum nake biya ba ta karka da mu baka da matsala da gidan gaba nake shiga kun mutum nake biya a ba mala a ba ai baka da matsala da baka da matsala baka da matsala da Abuja Abuja Kaduna Kaduna ne ba kai za ka je ina za ka je Kaduna baba. ta cika motar. Ba ma juye baba. Ba ma juye cika. ha baba. Allah ya sauke mi ma juye. Ba ma juye. A haba sa'ar zuwa. ta cika ta cika kuwa. Yawwa. Jama'a kowa ya hanzarta. Direba! Ku zo a hanzarta zo. Lallaɓai. Malam ina zan hau ne? Ya kake magana ga inda za ka hau? Ina. Malam ɗan matsa masa ya shiga. Nan zai shiga. Malam ina zan hau ne? Nan za ka hau mana. Ya za ka yi bukur da ka zo baka ga abin da baka ga abin da ka sa gaban. Bari gaya ma malam mota roba ce ba ta cika ya matsa ma ka shiga. A hakan? A ina za samu. To kai ma ai ka ana karkare na ma kudin mutum bi ai mutum uku muke zuba ina zuwa na ce ma kudin mutum bi zai biya malam ka ga abin da ba zai ba zaka ce abu ba zai yi ba malam tunda na gaya ma ka zo ka malam ka ga mutane abin da malam motar ka ce motar ka ce dan mota kai malam malam da Allah mutana nan malam ka matsa mai shiga to malam tunda abun haka ne kawai ni a bani kudi ai malam mu tunda da muke na ka kuma ta mana lokaci dan Allah na annabawa mun biya mota ta zama a gurin na dan Allah da annabi haba tun da muna zaune a guri kun mu mana mota kawai mu ya tafi a mana mota mu ba tafi magana haba mana mota kawai da Allah ba za mana mota idan nan ne ba zai yi ko da da ba mu ba da ba ne haba da Allah ba zai yi ba ai ba ga musu ba matsa masa zai yi shi kuma ga shi ba sai kai ya ba sannan direba zai ji dadin tafiya لله والحمد لله ولا اله الا الله الله kawai zai ci assalamu alaikum yana shigowa kawai ba ma ta shi kike ba yara yara tsere da gaya ba tsere da gaya sai ya ce ina zuwa bari ya a musa dawowa za ta yi? A can da fitar wannan? Eh, Rolling. Pick up. Action. Haka fi Eh? wallahi mari ya kamata ta yi wallahi mari eh eh, eh daga dungurewa sai ta mari haka yake shine za a san fim eh? so sai ki mako ni ko yanzu shi kenan hmm. in ki dagula hancin eh. eh wallahi tallahi kuma za ka same ni sai ki tashi sosai shine yanzu ka ce dan wanda ka sai kenan za ka ga abin da zan maka dai mara kunya aikin naka da wata na albashi sun. nawa ake biya ka dubu uku ko biyar sha takwan ne an ci bashi yana kallon mu kin ga dawo kana ji na kanwata abin da yake faruwa kamar ka